alamati sihatil qalbi sihatil qalbi daga cikin alamomin da in an gan na nuna zuciya ta yi kyau zuciya ta wanko annabi la ya zalu duk da ribu ala sahibihi hatta yuniba ila Allah shi wannan zuciyan ba zai gushe ba yana bugun mai zuciyan yana gargaɗinsa hatta yoni ba ilallahi har ya koma zuwa ga Allah haka zuciya zai matsa wa ita yi kaza dar kaza aikata kaza har sai ya koma zuwa ga Allah wa yakhbitu ilayhi ya kankanta zuwa ga Allah wa yata'allaqu bihi ya ratayu da Allah ta'alluq al-muhibb al irin rakayuwan masoyi mai bukata ila mahabubihi alladhi la hayata lahu wanda ba shi da wani rayuwa a gare shi wala falaha wala na'ima wala Sarura, illa bi rida fa sai ya samu yadda a kalamuwa ba yadda zai yi kawai sai ne ga wannan yana da bukatarsa zuciyar sai ta mayar da mutum haka wa qurbahu wal unsa bihi da kusantan shi da ainihin nitsuwa da shi duk wata damuwa ta kawo in yi haɗu da shi fahihi ya sama inno da Allah nan kaɗai yake nitsuwa ala bi zikrillahi tatma innal qulubu wa ilayhi yasqudu yana nitsuwa zuwa gare shi wa ilayhi ya'awi yana komawa gare shi wabihi ya farahu da Allah kaɗai yake murna wa alaihi ya tawakkalu da Allah kaɗai yake dogaro wabihi ya fiko da Allah kaɗai yake amincewa wa iyahu ya rajo wurinsa kaɗai yake sare wala ya khafu yana tsoron sa shi kaɗai mutum zuciyarsa za ta mayar da shi fa zikiruhu quwwatuhu ambaton Allah ya zama shine karfansa duk inda yake Allahu akbar zai ji wani karfi ya goma ba. Wadda za hu shi ne abincinsa ambaton Allah wa mahabbatuhu shi ne soyayyarsa والشوق إليه شين توكي زوا غريشي والشوق إليه حياته توكي شوق زوا الله شير يا رايوه ونعيمه ولذته وسروره شين شوقي والالتفات إلى غيره ويبيه زوا غوني الله والتعلق بسواه داؤه wato wal iltifatu ila ghairihi da'uhu wa ta'alluqu bi siwahu da'uhu shi yanka waiwayen zuwa ga wani Allah duba duniya ko duba abin duniya ko duba kaza wannan ciwon sa kenan ratayuwa da wanda ba Allah ba shi da ciwon Wani wa ruju'u ilayhi komawa zuwa ga Allah da wa. uku shine maganin fa idza aqala rabbahu ina samun ubangijin ubangijinsa kana ilai kaga irin wannan ne yake son mutuwa sai eh, irin wannan ne yake da kake so sai mutuwa dan na san koma wurin wanda nake so anan duniya da ran sadu da shi ba sai na koma wurin sa tun da kun sai ajiye kuma da sai a can bai da neman abubakar gida ma ba a gyara ba sai na ka rikitan gida ce duk sun tafi layewa sai mai ita aidan duniyan ma ya kamata ka ba ai wani abu ita ai mai je mai duniyan ya ce ka in aje komai ana kaga yanzu zuto magana ka zan ko tashi haka da annabihi ya samu nutsuwarsa da Allah wa zaba zalikal ittirabu wal qalaqu wannan tsoro ittirabu ka zauna kana mutum yana inda idba ko inda inda ba wurawa wal qalaqu da tashin hankali biyan kau tunanin talauci tunanin ƴaƴa tunanin mata tunanin makoma duk kautun da duk inda kai da Allah kake za ka koma ba nan ubada an ce za a karo musu romawa yake ne romawa mu da kake gani ba mai matsala a cikin mu gida da muka tashi tahowa sai da muka bar wa Allah gida Allahumma antal khalifatu fil ahli ka kace a gida Allah zan fita aikin ka ga ma ga iyali na nan kuma sannan kuma mu duk wanda ya mutu a nan aljanna zai je kuma komai yawan ko in muka murkushe ku kuma ƙarshen ta ma za mu fi samun ganima da yawa da wace muke da bukata bai sadda tilkan saka wannan talauci duka ya toshe fa inna fil qalbi saqatan a ah, a zuciya akwai bukata a cikin zuciya akwai talauci a zuciya la ya duha ba abin da zai kawar da wannan talaucin ya toshe shi shi'o wallahi ta'ala abadan wa sha'atun eh, ko la ya a cikin zuciya akwai wata ɗayar baya a zuciya hanyar nan tana tsaye ba ya lubba ba abin da zai kwantar da wannan kaya gairul a alaihi sai dai fuskantar Allah ita bai wani ba ke ta matsi a kafin mutu ba sun daɗin ba su ɗanɗani daɗin duniya ba Isi me ya daɗin duniya ke kimani da Allah son Allah shi ne daɗin duniya in ka samu son Allah shigar maka zuci ka gama komai son Allah zai iya mantar da kai za zafi kake cike ko yi kake ciki wafihi a cikin zuciya maradon la yashfihi babu wani abu da ke warkar da wannan ciwo gairul ikhlasi lahu in ba ikhlasi ga Allah ba وعبادته صيبوتا الله وحده فهو في ونا زوتيا كن تدعى كتي ونا زوتيا دائما يضرب على صاحبه باتن دشي يفانا ما من علامات صحة القلب أنه لا يزال يضرب على صاحبه كو فهو يعني هذا القلب لا يزال دائما yadribu ala sahibihi yana kafa mai zuciyan hatta yaskuna sai ya nutsu ko ya tsama inna ya nutsu ila ilahihi zuwa ga abin bautansa wa ma'abudihi fahimna izin a lokacin nan ne ba shi kula haya ruhinsa zai iya fuskantar da daɗin rayuwa wa yanzu ka ta'amaha nan zai fara tsantsanan jam'in kimani gaske rayuwa wanda bai son Allah son Allah ba shiga zuciyarsa ba yana cikin adama wa yasiru lahu hayatun ya zama wa yasiru hayatun lahu nan zai zama rayuwa a gare shi wa yasiru kenan lahu hayatun ukhra lokacin da ya kan wannan martaban zai zama ina da wata rayuwa gairu hayatul gafilina ba irin rayuwan gafalallo ba al-mu'ridina an hadha al-amr alladhi lahu khalaqa al-khalqa wanda an saboda shi ne aka halitta halitta wannan halitta an halitta shi ne saboda wannan wani ajalihi dominsa ne kafin jannatu wannan. A halice aljanna da wuta Wani walahu ursilatir rusuli an turo manzanni ne zuwa gare shi wa nazalatil kutubu an saukar da littattafai ne walau lam yakun jaza'un illa nasu wujudihi idda babu wani sakayya a lahira sai samun wannan son kaɗai la kafa bihi jaza'a a ce ba wata aljana da aka tsana da a lahira za a bawa masu bautan Allah sai dai mutum ya samu son Allah ya isa sakamako sai dai mai gane wannan sai illa a kafa bi fawqihi hasara ko ba kafa hasara baƙin ciki ya wadatar da baƙin ciki bi fauti in an sarrafa wannan. Kada ba bu da suna ko ya rama. Amin. wani daga cikin masana yana cewa masana Allah masakilu ahli dunya miskinan duniya kharajo min duniya sun fita daga duniya wa ba za ko a tsaya ba ma fiha ba su ɗanɗani abin da yake daɗi a duniya ba kila ba ma a tsaya ba ma fiha menene yafi daɗi a wannan gidan na duniya Fala mahabbatullah shi ne wanda ke ta ko da a lahira ba sakamako mutum ya samu wannan ya isa sakamako ya isa mutum ya kashe kan wannan wal bihi da samun nutsuwa da Allah wa shauqu ila liqa'ihi da begin saduwa da Allah wa tana'amu bi da jin daɗin ambatonsa kawai ka ce Allah ka ji wani daɗi ya ba ka to ba a tafi in kana tasbihi kana zama in ka ga wani mutum ya dofa ka ka dinga inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya Allah ka kautar da wannan mutum daga gare ni tun da ni kana zama kai ka ina ka sai ubangijinka wannan ka ya isa ka da kake bari eh, eh. ba abin da zai kawar da shi wannan abin in dai ba wannan ba ina wurin ma na layi eh, ta uku menene ayatta ayatta ta ku daga ba me yake wansar da saddatil kalfaqa fa inna fil qalbi faqa kaga ne a cikin zuciya akwai wata bukata mutum da zai da zai taɓa wannan buƙatar babu wani abu mai biyan wannan buƙata da kai in ba Allah ba sai son Allah kadai ya fita